الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم أبانا بني أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يتيما إنكم جلآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا الله قدير ما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على sha'ban ko kuma talatin daren talatin ga watan sha'ban a bisa kalandar ummul kura ko kuma daren ɗaya ga watan ramadan muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan dire gashi za mu fara karatun alkurani mai girma da tafsirin ayoyinsa da ake yi shekara-shekara cikin kowane watan ramadan mun gode wa Allah maɗaukin sarki akan wannan dama da muka samu yan wa musulmi watan ramadan wata ne mai yawan daraja watan da aka saukar da alkur'ani sannan watan alkur'ani watan sallah sallan tarawihi da sauran nau'ukan na filfilin dare sallan tahajjud watan itikafi watan sadaka watan kyauta watan dukkan alheri a wannan wata mala'ika jibril ya kasance yana sauƙowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya masa bitar alƙur'ani haka hadisin da sahihai ne suka ruwaito imam al-bukhari da waninsa sun ruwaito daga nana aisha ta ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam jibril ya kasance yana zuwa masa watan ramadan yudarisu al-qur'an yana masa bitar al-qur'ani وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس فلما قال صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء وندي في كواكوتا وكان أجود ما يكون في رمضان بناته جبريل فيدارسه القرآن فكان أجود من الريح المرسل ana aisha ta ce annabi ya fi kyauta a cikin ramadan a lokacin da jibril yake masa bitan alkur'ani sannan kuma ya mazarce wannan sakakkiyar iska da muke shaka wannan iska da take dauke da oxygen wanda rayuwar mu ta dogara da samunta in babu ita ba rayuwa kuma kowa na samunta kyauta to kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zarce wannan saboda haka wannan wata wata ne na alheri kowa ya kokari ya ja kafan wando ya naɗe hannun riga domin ya fa'idantu da fa'idodi mara iyaka da ke cikin wannan wata muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin masu sama wa kansu alheri cikin wannan wata hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ya zo masa cikin abin da ya gaya masa da ya zo ya ce wanda ramadan ya shigo ya kasa taɓuka komai bai yi aikin kirki da za a kafarta masa zunubansa ba kai wannan abadahullah mu ce fir da halinsa ya jawo wa kansa asara jibril ya ce wa annabi ya ce amin annabi ya ce amin saboda haka kada wani daga cikinmu ya sakaci har ya kasance cikin irin wannan layi sannan mu yawai addu'a mai ta'addo'i mu kaskantar da kai da yake wannan wata-wata ne babba mai daraja mai kima mai ta roƙon Allah ya yi mana dukkan wani abu wanda yake makruhi ya tafiyar mana da dukkan bala'o'i da musibu ya ba mu lafiya da zama lafiya ya ba mu damina mai albarka alhamdulillah damina dai za mu iya cewa ta sauko da wuri kuma ba kamar bara ba dai har yanzu ah, ruwa da aka yi ta yi ba ya dauke da irin iskar nan mai tsanani da zai taye gidaje irin da aka yi ta fama da shi bara mun gode wa Allah kan wannan muna fata daminar ta ci gaba sai abin da ya fi kyau da zamanto damina ce babu ta cuta ga bayi sai yawan albarka a samu amfanin gona mai yawa ta yadda manoma za su ji daɗi ba za su yi asara ba sannan kuma jama'ar ƙasa za su ga cewa abinci bai tsada ba gwamnati ta shigo a daidaita wannan lamari domin a ci gaba da bunƙasar da harkokin noma a wadata ƙasa da abinci mai ta addu'a ah, musibu na masu ta'adda yan boko haram da yan boko halal Allah ya tsare mu da musibarsu Allah ya share mana sharrinsu da tsarkake Najeriya daga sharrinsu daga daudarsu wa ma zalika lallahi bi aziz wata roƙo Allah maɗaukin sarki ya biya wa shugaban ƙasa burinsa na kyautata wannan ƙasa na gina ta kuma muna so mu ji hankalin sauran uwa ko da suna hamayya da shi shugaba a sani dai ah, mafiya yawan al'umman najeriya ne suka zaɓe shi kuma duk masu hankali sun san zaɓen ya tafi a zahirinsa ba tare da wani damuwa ba mun san kafin zuwansa masu cin zaben shugaban ƙasa suka ci zaɓen shugaban ƙasa ne da ƙuri'a miliyon 30 miliyon 25 miliyon 26 amma tun daga 2015 shi ya ci zaɓe da ƙuri'a miliyon nawa miliyon sha biyar wannan hankali zai kama kuma bisa sashen ƙwararru wannan wani abu ne wanda yake daidai ya tafi bisa normal kuma ko a wannan shekara da ƙuri'a na ya ci zaɓe goma sha nawa ah to 2015 fa to na'am eh abun ya dan haura kaɗan a wannan shekara amma dai ana nan iyakokin miliyon sha biyar to za ga cewa duk an duba za ga ƙuri'u ne zalla haka saɓanin kafin shi da ake cin zaɓen shugaban ƙasa da ƙuri'a eh, miliyon talatin ko miliyon ishirin da biyar ko miliyon ishirin da shida saboda haka a hankalce muna iya cewa mafi yawan al'ummar najeriya ne suka zaɓe shi babu laifi abokan gwagwarmaya su gwagwarmaya domin nan gaba su samu mulki amma dai abu in yazo yana da alaƙa da babbar maslahar ƙasa tsaron ƙasa da sauransu to kuma sai a jingine hamayyar siyasa ta al'ada a dubi maslahar al'umma kada hamayyar siyasa ta taimaka domin a cutar da al'umma ko a kawo rashin tsaro a ƙasa wannan gaskiya kure ne muna jan hankalin ah, abokan hamayya ga shi shugaba su dubi wannan janibi sannan mu a nan jihar taraba yanzu na yi rubutu da safe na yi rubutu a wallnawa facebook na ja hankulan al'ummar taraba da cewa su ci gaba da kaskantar da kai sai ta addu'a Allah ya taimake mu ya kubutar da mu daga mulkin gungun azzalumai ba mu da wata matsala da zaɓen nan za a yi shi ne kamar bisa tsari ba tare da barin hanya ba ba mu da wata damuwa amma muna sane da cewa abubuwan da aka yi ba daidai ba ne kuma ana dai ƙoƙari ko ha maza ko ha mata a danne wasu a share wasu ko ta hanyar magudi ko ta hanyar a kashe ko ta hanyar menene wannan gaskiya ba daidai ba ne saboda haka al'ummar mu su ci gaba da addu'a su ƙasƙantar da kai gaban Allah Allah ya taimake mu ya ba mu nasara cikin shari'o'inmu da ke gaban kotunan zaɓe mu ba minority ba ne mu majority ne na yi wannan rubutu kaɗan daga cikin masu komin suna mamakin cewa ta ƙaƙa za a ce al'ummar musulmi a nan taraba majority ne kuma gashi nan wannan gungun kiristoci su suke mulki na sake rubutu ɗazu domin ƙara bayani akan wannan mutane su ƙara fahimta mun samu kawunan mu shekaru wajen biyu da suka wuce ko ɗari da wani abu turawan mulkin mallaka wanda suke kiristoci ne sun zo sun mamaye wa al'umma kasashensu kuma da suka zo fita saboda wasu dalilai ko ina sun yi ta ƙoƙari kuma ba su guje ba suna ta yi su ga cewa mulkin dukkan yankuna sun bar shi a hannun kiristoci ko da ƙa'ida ko ba bisa ƙa'ida ba a rubutu na yi ɗazu na ba da misali da ƙasashe biyu ƙasar burkina faso da kuma ƙasar najeriya turawan mulkin mallaka wanda kiristoci ne ƙoƙari suke yi ta kowace hanya wani lokaci ta ƙarfi wani lokaci ta dabaru wani lokaci ta kuɗi wani lokaci su ga cewa sun gadar da ƙasashen nan ga kiristoci ko da tsiraru ne ko da kuwa suna ta kururuwa suna cewa su masu demokuraɗiyya ne majority su ya kamata su yi mulki a ƙasar burkina faso ababolta da kenan a census da aka yi a ƙasar a 2010 yanzu muna 2000 nawa 19 a census na 2010 abinda ke rubuce a kundinsu shine musulmi a ƙasar su ne kashi 61.6 cikin 100 musulmi a ƙasar burkina faso percentage ɗinsu kashi sittin da ɗigo shida sannan kirista catholic kamar da yake rubuce a wurinsu kashi 23 ne da digo biyu cikin ɗari sannan kirista protestant kashi shida ne da digo bakwai cikin ɗari sannan masu bin addinin gargajiya kashi bakwai da ɗigo uku cikin ɗari kaga in ka haɗa kiristoci na burkina faso catholic da protestant duk abin da zai baka kashi talatin ne cikin ɗari wannan fa a census na ƙasar su na 2010 shekaru tara da suka wuce yanzu musulmi kuma kashi 61 ka san sun riɓanya su hadda ƙari duk lokacin da ka riɓanya mutum maganar majority kuma ai kaga ba a cewa komai ba bai kamata ba kuma dai a ce inda ya mulki ne na demokuraɗiyya a ce ba majority nan su ne suke mulkin ba to amma tun lokacin da faransa ta ba su mulkin kai 1960 har zuwa yanzu din nan mafi yawan wanda suka yi mulkin ƙasar nan kiristoci ne an samu mutum goma sha biyu hadda na yanzu wanda yake ci yanzu mutum goma sha biyu suka yi mulkin ƙasar tsakanin zababbun shugabanni na ƙasa wanda aka zaɓa da shugabanni da suka zo ta hanyar mulkin soja da shugabanni da suka jagoranci ƙasan ta hanyar gwamnatin riƙon ƙwarya akwai shugaban farko morris yamawogu wannan shine shugabansu na farko kiristan da sai shugaba na biyu abubakar sangole lamizana ya jima yana mulki ya dan jima nan mulki shine shugaba na biyu sai sai zarbo akwai jin baptiste akwai thomas sankara akwai blaise compore akwai honore traore akwai isaac zida akwai michael kafando akwai gilbert jindere ko dindere amma jindere ne wadda wasu ke rubuta jalo eh, dialo saboda tsarin rubutu irin na france a ce dialo a jalo ana nufin jalo amma za a rubuta dialo kayan baka sani ba sai karanta dialo gaskiyar lamari jalo ne sannan akwai sharif momina sai sannan sai na yanzu rockmark christian kapore kabore cikin wannan mutum goma sha biyu uku ne kawai musulmi shi sangole lamizana wanda kamar da na ce ya jima yana mulki sai kuma abin nan saye zerbo da kuma sharif sai wannan uku su ne kawai musulmi a cikin goma sha biyu an cire uku saura nawa saura tara kiristoci ne kuma yan ziraru a ƙasa ba su kai ba su cika kashi talatin cikin ɗari ba ta suke samu wannan mulki wani tsari ne da taimakon yan mulkin mallaka ɗaya da suke ƙarfafa su ɗaya da suke cusa musu suke nuna musu hanyoyi ta yadda za su yi don ya zamanto duk inda suke su ne masu mulki kuma komu a nan najeriya yan mulkin mallaka turawan birtaniya ai nufinsu masu hankali in suka duba da kyau za su fahimta nufinsu shine su bar mulkin najeriya hannun kiristoci duk da kowa ya da kiristoci minority ne a najeriya domin babu wani hasashe da ya nuna cewa musulmi su ne minority a najeriya sai dai majority kashi 60 zuwa sama cikin 100 shine na musulmi amma me yake faruwa idan kun duba da kyau za ga cewa abin nan ɗan mulkin mallaka sun yi ta ƙoƙari su gadar da mulkin najeriya a hannun kiristoci a hannun kabilar igbo za ku iya fahimtar wannan idan ka dubi cewa dr nnamdi azikwe shine turawan mulki suka nada governor general a lokacin da nigeria take federation sun nada shi a ranar goma sha shida ga watan november 1960 kusan dama gwamna ana karkashin mulkin mallaka gwamna shi yake mulkin najeriya najeriya tana karkashin gwamna gwamna da ke karkashin britain ba jama'an najeriya aka shawarta ba suka naɗa namdi azikwe ya zamanto gwamna general a 1960 turawa su suka kawo shi sannan suka sake naɗa shi a matsayin shugaban ƙasa da ake kira ikonsa bai kai ba ina aka didi ikon prime minister wanda shine mai ministoci da sauransu wanda shi zaben sa aka yi amma sai suka sake nada Namdi Azikwe a matsayin shugaban kasa lokacin da Najeriya ta zamanto Federal Republic a ranar 1 ga watan October 1963 ba Najeriya Najeriya aka shawarta ba ba zaben sa aka yi ba turawa suka kawo shi don mai ba za a dubi majority ba ai ga wanda suka ci zaɓe jam'iyyar npc ita ta ci zaɓe ita ta fi yawan wakilai shi ya ma take da prime minister ta ba a fulewa sannan abu na biyu shugaban sojojin najeriya babban hafsan sojojin najeriya yankin najeriya kenan wanda yake baturen ingila ne mai suna major general sir christopher well everett shi ne babban hafsan sojojin najeriya birtaniya lokacin da za ta janye shi wa aka ba wa shugabancin sojojin najeriya a lokacin shi ne wani ɗan ƙabilar Igbo. ironsi Johnson agoyi ironsi a 1965 shi aka naɗa shugaban sojojin Najeriya saboda haka duk ka dubi irin waɗannan dama duk tsarin su Najeriya a riga san arewa kusan ita ce ƙarfin Najeriya ita ce majority da sauransu ya zamanto a hana su tasiri a bar Najeriya nan hannun wasu gungun kiristoci ta yadda ba za su motsa ba abun ya rika tafiya kuma har illa masha Allah wannan tsohon tsari ne tun daga tura mulkin mallaka kuma suna nan suna kiwonsa ta kowane hanya suna ƙarfafa shi suna cusa wa'innan mutane duk inda suke su yi ƙoƙari ya zamanto su riƙe madafun iko wani lokaci ta hanyar kuɗi ta hanyar yaudara ta hanyar wayo wani lokaci ma ta hanyar karfin tuwo ta hanyar a kashe kamar da mu muka gani a zaɓukan nan da suka wuce ɗan takarar da ake gani zai ba su da mulki ƙoƙari suka yi su kashe shi sun kuma kashe masa mutane da yawa kun sa irin mutanen da aka ta kashewa bayan an sanar da zaɓe kun sani ba don Allah ya sa sojojin Najeriya suka yi ta ƙoƙari ba irin yadda suka taso su kakkashe al'ummar musulmi wannan shine gaskiyar lamari to saboda kada wasu su yi mamaki kasancewa musulmi ko majority wanda suke majority a jihar Taraban nan ba su suke mulki ba ba su suke wakiltan al'ummar a mulki ba amma kuma wannan lamari duk abin da yake ba daidai ba za a ci gaba da gwagwarmaya halal ne a bisa ka'idar kowace duniya a ga cewa an kau da shi saboda haka wannan haƙƙinmu ne a gaskiyar lamari mu mu muka ci zaɓe ko muna fata wannan gaskiya za ta tabbata a gaban kotuna insha Allah saboda haka a ci gaba da addu'o'i a ƙasƙantar da kai gaban ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya dawo da haƙƙin nan ga ma'abutansa kamar da muka ce ba mu da matsala in abin ƙa'ida ba mu da wata matsala domin wannan ƙasa ce da Allah ya haɗa mu gaba ɗayanmu bukatar mu shine kowanne ne a bashi dama a tafiyar da komi a bisa ƙa'idan da aka ittifaki a kansa amma wani ya koma gefe ya ce ya naɗa kansa su dole ne ko ana so ko ba a so su za su yi kaza a bisa tsabawa tsarin mulki to wannan masu hankali ba za su amince da wannan saboda haka a cigaba da addu'a mu cigaba da roƙawa ƙasar mu zaman lafiya da zama lafiya Allah riba mu da sharri da masharranta Allah ya mana maganin su Allah ya tuɓe dukkan wasu masharranta ya wofintar da lamuransu ya dawo da haƙƙi ga ma'abutansa wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ita ce shimfiɗa a bara mun kwana a ƙarshen aya ta bakwai a suratul ma'ida yau za mu tashi daga aya ta takwas inda Allah ke cewa ya na amanu لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون kafin nan kamar da na ga muku misali ne da kasar burkina faso da kuma najeriya wa illa muna da misali da yawa na kasashen afirka kai da malan najeriya akwai matsaloli na misalai da yawa da za mu bayar fiye da waɗannan wannan misalai ne kawai na yadda waɗannan ta hanyar zalunci ta hanyar nuna son kai da zuciya da son zuciya alhali kuma a gefe guda a rika cewa demokuraɗiyya ake yi wanda majority suka zaɓa shi zai zamanto shugaban ƙasa ko shi zai zamanto gwamna ko shi zai zamanto shugaban ƙaramar hukuma mun takaita ne kawai da burkina faso da najeriya wallahi muna da irin wannan misali a cote d'ivoire muna da wannan misali a ƙasashe da yawa kuma a nan najeriya muna da wannan misali a kuna da dama Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawwamina lillahi ay qa'imina ku zamanto qa'imina masu tsayuwa qawwamina wato masu yawan tsayuwa ba tsayuwa kawai ba masu yawan tsayuwa lillahi saboda tabbatar da haƙoƙin Allah duk abin da yake na haƙƙin Allah ne ku yi tsayuwar daka ku ga cewa wato kun mai da shi ga Allah kada yau Allah tarayya cikin haƙoƙinsa shine ma'anar wannan قائمين لله أي بحقوقه قائمين بحقوق الله مما كلفكم به تكين أبين الله كلفا مكو شي يوجبتا مكو شي كما شهداء بالقسط كزمنتو ما سباد الشيدة دا adalci. ailil khalqi bi huquqihim ku zamanto masu shaidar adalci game da haƙoƙin halittu game da haƙoƙin mutane kada don wane kawai ka ji baka son sa ka je ka bada shaidar ƙarya domin a cutar da shi gaban kofi ba daidai bane kada ka mutum sharri ka faɗi abin da bai yi ba ka yi shaidan zur a kansa saboda kana son maslahar duniya don ka samu kuɗi ko kana son ka hushe kai wata ramuwar gayya musulunci ya haramta wannan ولا shana'anu أن يحملنكم شنآن أي بغض قوم بينكم وبينهم عداوة kada ƙiyayyar da kuke wa wasu mutane يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم ƙiyayyar da kuke wa wasu mutane ko ƙiyayyar da ke tsakaninku da wasu mutane ai bainakum wa bainahum adawa la yajrimannakum kada ta ɗauke ku wa qad itaju ila kum lahum li hifdhi huquqihim alhali suna bukata ku musu shaida domin su kwato haƙoƙinsu kada kawai saboda kuna adawa da su wannan adawa ta ɗauke ku ku je ku ba da shaidar ƙarya a kansu domin a cutar da su ya zamanto ala Allah ta dilo ta yadda ba za ku yi adalci ba litaburruhum fi baya'i huquqihim domin ku cutar da su wato ku sarayar da wato haƙoƙinsu kada ku yi haka idilu ku yi adalci fil aduwi walwali ku yi adalci game da maki da masoyi gaba ɗaya kada ka cewa ne ina gaba da shi saboda haka yanzu ta kama zan yi shaida zan ba da shaida a kansa zan yi shaidar karya domin a cutar da shi na huce a'a ko kuma wani masoyina ne in na ba da shaidar gaskiya zai wahala saboda haka ba zan ba da shaidar gaskiya ba saboda ya kubuta wannan shi ma haramun idulu ku yi adalci wa huwa ai al'adulu shi yin adalcin na akarabu littakwa shi ne mafi kusa ga taƙawa shi ne mafi kusa zuwa ga takawa hanyar da in ka bi nan da nan za ka faɗa cikin takawar Allah tsare dokokin Allah sanya kariya tsakaninka da hushin Allah da azabar Allah to hanyar adalci ita ce nan da nan za ta kai ka wattaqullah tsoraci Allah ku sanya kariya tsakaninku da hushin Allah da azabar Allah da sabon Allah inna Allah lalle Allah kabirun mai yawan ba da labari ne bi mata amalu na ga abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi zai muku sakayya da abin da kuke aikatawa wa adallahu wa adallahu alladhina amanu wa 'amilu salihati lahum sai da adalci yana daga cikin imani mai imani shine zai tsaye da adalci akan kowa zai yi wa kowa adalci mutumin nan masoyinsa ne ko makiyinsa ne to ga sakayyar masu imani a wurin Allah wa'ada Allahu na amanu wa amilus salihati Allah ya yi wa waɗannan da suka yi imani suka yi aiki mai kyau alkawari hmm? daga cikin ayyuka masu kyau min shahada bil adl daga cikin ayyuka masu kyau akwai me shaidar gaskiya shaidar adalci to Allah ya musu alkawari alkawarin mai wa'adan hasana alkawari mai kyau ya yi wannan alkawari lahum gare su wa'adan lahu ko lahum magfiratan wa abin nan lahum magfiratun wa azim ya musu alkawari mai kyau alkawarin shine magfiratun wata irin gafara wa da wani irin lada azimun mai girma huwa aljanna shine aljanna tun da an bace wanda suka yi imani ga irin sakayya da za su samu wanda suka ɗauki hanyar akasin hanyar imani fa to ma ga nasu na'am wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wallazina kafaru waɗannan da suka kafirta wa kazzabu bi ayatina sannan suka karyata ayoyinmu falam yuqimu ash-shahadata bil qisti ba tsaida shaidar adalci ba ko shaida da adalci ba ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta jahim su ne ɗan wutar jahima Allah ya sauƙaƙe ya yi wallabi na amanu ya اذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنن دوكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا هذا نعمة الله ما نقريكم بالإسلام نعمة المسلمين دي باكم musulunci din nan ni'ima ce babba mutum ya waye gari yana musulmi multazimi kuma ba mu bautar ra'ayinsa ba domin eh, musulunci ba ikirari ba ne kawai shi gina ne musulmi ne amma abinda na ga dama zan yi ko wani in zuciyarsa ta masa cewa ya ɗauki makami ya zamanto kidnapper ɗauki bindigogi a je a samu mutu yana kunci a gidansa a da shi a ɗauke shi a wahal da shi a je a sa shi a kogo ina ne cikin ciyayi a azabtar da shi a ce sai an ba da kuɗi wannan ba son zuciya ba kuma ya ce shi musulmi ne ko bayan ya yi wannan ma ya ce ya tuba ko ya ce zai yi sannan ya tuba ko ya ɗauki makami ya tsare hanya ya yi fashi da makami ko ya ta sauran ayyuka na sa amma yadda wasu a gaya musu ga hanyar Allah cikin ibada ko cikin mu'amala sai abin da suke so sa'annan kuma ka gansu wai in sun gama duk shakiyancin su ce za su tafi makka ba za su je su yi umra ko za su je su yi aikin hajji za su je su yi dawafi su ce astaghfirullah mun tuba wannan wani nau'i ne na cin mutuncin addini Allah ya sauƙaƙe musulunci ba wasa bane الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالساعة بالتزام أوامره ونواهيه mai ƙauya ga Allah ta hanyar lazimtan umurce-umurcensa da kuma hanyaninsa ta mai ƙauya in aka ce Allah ne ke son wannan abin ko ya umarni da wannan abin ko da za ka ji kamar baka ka son sa a zuciyarka maza-maza ka nemi Allah kariya daga sharrin shaidan ka fuskanci abin ka yadda cewa shine daidai kai abin sannan ka dogara da Allah idan Allah ya hana abu ka hannu daga aikata abin wannan shine musulunci amma ka riƙa abin da ka ga dama sannan kuma ka ce musulunci kake yi wannan ba daidai ba ne saboda haka wanda ya waye gari yana musulmi mai yadda da musulunci ciki da waje to babu shakka wannan ya samu ni'imar Allah babba sai ya gode wa Allah domin suna nan ba shekaru ne ba su da shi ba suna da shekaru da yawa ba ilmi ne ba su da shi ba suna da ilmi da yawa ba dukiya ce ba su da ita ba suna da dukiya da yawa amma kuma sun kasa fahimtar gaskiyar musulunci sun tsaya suna kame-kame wasu suna bauta son zuciyarsu wasu suna bauta wa wasu gumaka da suka sassaka wasu suna dai bauta wani abu wanda yake ya saba wa shari'a ya saba wa hankali saboda haka Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku tuna da ni'imar Allah gare ku bil islam da ya fahimtar da ku musulunci ya sa kuka gamsu musulunci shine addini ku tuna izhamma qaumun an yafsudu ay yamuddu ilaykum aydiyahum lokacin da wasu mutane kum quraishin wato quraishawa ku tuna mana lokacin da quraishawa suka himmantu suka karfafa niyya cewa za su miƙa hannayensu zuwa kanku liyaftiku bikum domin su gama da ku su muku kwaf ɗaya su kakkashe ku suna ganin kun kawo musu matsala a makka suna nan suna kan addinin iyaye da kakanni yanzu kun zo kun ce kuna da wani addinin kuwa Allah ɗaya shi kawai za a bauta za a kaɗaita da ibada akwai lokacin da suka yi yunkuri don su gama da ku fakaffa aidiyahum ankum amma kuma sai Allah ya kame hannayensu ta yadda suka kasa cutar da ku wa asamakum mimma aradu bikum Allah ya kare ku daga muguntar ko mugunyar da suke son su sadar da ita gare ku saboda haka fa kafi'u ada Allah fi zalika bi hibdi huquqi ibadihi saboda haka ku biya kyautar Allah wannan baiwa da Allah ya muku wannan kariya da Allah ya ba ku ku biya ta mana ku gode mata ta hanyar tsare haƙoƙin bayinsa Allah ya kyauta muku kuna nan jan tsaro a makka wurai shawa sun himmatu sun ƙarfafa niyya akan su muku kop ɗaya su gama da ku a huta amma Allah ya hana su wannan babban alheri Allah ya muku ba to ku biya ku yi mukafa'ar wannan aikin alheri ta hanyar tsare haƙoƙin al'umma wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku sanya kariya tsakaninku da hushin Allah da azabar Allah wa ya fada falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne ba ga waninsa ba mu'minai sai tawakkali wata su dogara ga Allah mu'minai za su dogara ba ga waninsa ba ayl yattaqu bihi filwafa'i wafa'i bima ahadullaha aw ahadun nas alaihi wato wannan liyasiku ne aha wato su amince da Allah a cikin cika alkawari ko cika abinda suka alkawarta wa Allah su cika ko suka alkawarta wa mutane abinda bai saba shari'a ba nan masu cika wala yanzuru ila masali anfusihim faqat kada su rika duba maslahohin kawunan su kawai maslahar kai za ta zama to mu'tabara lokacin da ta saba da babbar maslaha ba lokacin da bata saba da shari'ar Allah ba thumma akbarahum fi ma sannan cikin abin da ke tahowa na ayar da zamu karanta yanzu Allah madaukakin sarki sai bawa abin nan bayansa musulmi kenan ya ba su labarin fi ma ya yati ma bi sababihi ko ma yusabbibuhu khulful wa'di ba da tawfiqihi abinda saba alkawari ke sabbabawa bayan an yi alkawari wato sakamakon saba alkawari baya da kyau saboda ka sai Allah ya ce wala qad akhadha Allah wa laqad akhadha Allah mithaqa bani Israil wa ba'athna إن العثر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم وآمنتم برسلي وعذرتموهن وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم السيئات قل ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل تبس Allah ya riƙi alƙawarin banu Isra'il wato ya danka musu alƙawari ma badu cikin wani alƙawari ne Allah ya danka wa banu Isra'il alƙawarin shine abin da mu ambata nan gaba ko za ambata nan gaba Allah ya ce wa ba'asna minhum 12 naqiba Allah ya riki alkawarin banu isra'il wato ya danka wa banu isra'il alkawari Allah ya ce sai muka ta da wakilai goma sha biyu daga cikinsu banu isra'il ƙabila goma sha biyu ne wato daga 'ya'yan annabi yaƙub goma sha biyu kowane ɗaya ya fi da ƙabila guda saboda haka kowace kabila aka sanya mata shugaba na ƙid umda mai anguwa wakili fi iltifatun an al wato abin nan ba na bi mana a tsamna dan ana cewa akazalla mai saka bani isra'il kamar yanzu Allah ya rike alƙawarin banu isra'il ana ba da labari ne suna a matsayin mutum na uku dama abokan bangarorin magana ko mutum na farko mutum na biyu mutum na uku mutum na farko shine almutakallim mutum na biyu shine almukhatab mutum na uku shine alghaib na aka ce aka zallawa mai saka bani isra'ila wato banu isra'ila a wannan lokaci suna mutum na uku ghaib kenan Allah ce wa ba'asna sai muka aika minhum ko muka tayar shine a kamna sai muka tayar minhum daga cikinsu isnai ashara na ɗiban wakilai goma sha biyu min kulle sittin daga kowace ƙabila wato kowane ƙabilan jika a sibdu jikoki wato ɗayan annabi yaƙo kowane siddi akwai ya yakunu kafilan ala qaumi ya zamanto kafili ko wakili ko jagora akan jama'arsa bil wafa'i bil ahadi wadda ta hanyar cika ya zamanto shine mai lura wurin cika alƙawuran da Allah ya danka wa banu Isra'il ko ni kabila akwai wakili da zai ka lura da haƙƙin Allah na a cikawa Allah alƙawarin da ya danka wa banu Isra'il na bauta masa na rashin masa tarayya cikin ibada na rashin cutar da bayinsa na tsaye da adalci cikin al'umma wa ƙala lahum Allah sai ya ce da su wa ƙala Allah in nema akum sai Allah ya ce to ni ina tare da ku ku Isra'ilawa bil'auni wa nusra ina tare da ku ta hanyar taimako zan taimake ku la'in wallahi ai aqamtumus salata in kuka tsaye da sallah wa ataitumuz zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum ay nasartumuhum kuka taimake su akan idda wannan addini akan bautan Allah shi kadai sannan wa aqrabtumullah qardan hasana suka ba kuka ba wa Allah rance rance mai kyau bil infaqi fi sabilillah ta hanyar ciyar da dukiyoyinku domin gina hanyar Allah Allah ta ina tare da ku zan taimake ku la ukaffiranna ankum sayi'atikum zan kankare muku zanubanku wala urkhilannakum sannan zan shigar da ku jannatin wasu irin gonaki ta min tati al-anhar da ma ke gudana cikin su ko karkashin su faman kafara ba'da zalika al-mithaq bayan na danga muku wannan alƙawari ga littafi ga dokoki kun fahimta to duk wanda ya warware wannan alƙawari ya kasa yin abin da ya kamata daga cikinku. faqad dalla sawa a sabil lalle wannan ya bace ya bar madaidaiciyar hanya ayaqta tariq al-haq ya ya abin nan wato ya kuskure hanyar gaskiya wasawawu fil asli al-wasat me as harshen asalin ma'anar asawa da larabci tsakiyar abu al wanda ya bace ya bar sawa'us sabil mana ya bace ya bar tsakiyar hanya ya koma kuma ya yi ya ratsa ya shiga daji fana me ya faru da isra'ilawa a kwana a tashi sai ga sunan na mai saƙa sun warware alkawarin Allah bi takdhibihim rusula ta hanyar ƙaryatawarsu ga manzanni da Allah ya aiko alladhina ja'u ba da Musa manzannin da suka zo bayan shudewar annabi Musa alaihi salam bi takzibihim rusula wa qatlihim anbiya'a da kuma kashe annabawansa da suka yi sun karyata wasu manzanni bayan annabi Musa sun kashe ma wasu annabawa bayan annabi Musa wa nabdihim kitabahu da kuma watsi da littafinsa da suka yi sun yi watsi da at-taura da sauran littafai. wa tadyi'ihim fara'ibahu kuma sun yi wasa da farillansa sun kasa tsaye da farillan da Allah ya wajabta musu to me ya faru da suka yi haka ko ina ga lokaci yayi to bari mu tsaya nan eh bari mu tsaya za mu tashi daga aya ta goma sha ɗaya mu ji me ya faru da su da suka karya alƙawarin Allah ko suka kasa cika alƙawarin Allah wannan kissa ta banu isra'il da ake ba al'ummar musulmi domin ya zama darasi ne wurin su ba kawai su ji daɗin kissar ba su ce abun bai shafe su ba idan isra'ilawa sun kasa cika alkawarin allah allah ya kama su ya la'ance su ya tsine musu mu ma al'ummar musulmi haka ne musamman ma mu da alkur'ani mu ba wanda zai iya canja shi yana nan kamar yadda yake wanda aka saukar da shi na karanta kasa aiki da shi ka koma kana bin son zuciyarka ko ka riƙi jahilci shine jagoranka ka kafurcewa Allah ka kafurcewa manzon Allah ka kafurcewa gaskiyar da maluma ke gaya maka wani abin takaici Allah ya sauƙaƙe to alhamdulillahi rabbil alamin yau dai ba amsa tambayoyi saboda ranar farko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta da abin da muka ji ya ba mu ikon aiki da shi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك